رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأن خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبادة كراتمنا أن اللتافي بيسونا مغتفر خليل في الفقه المالكي wanda fadilatu shaykh al-imam khalil ibn isaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da yake bayani dangane da jiziya a musulunci bi ma'ana biyan haraji su waye masu biyan haraji a dalilin me suke biyan haraji sannan kuma idan sun biya harajin nan me da me ya kamata a kiyaye musu a karkashin gwamnatin islam mu riga mun fara bayanin cewa masu biyan haraji su ne waɗanda yake ba musulmi ba sawa'un waɗanda aka yaƙe su aka yi galaba a kansu ne ko kuma waɗanda da aka je yaƙansu ba su yadda aka gwabza ba suka amince da yarjejeniya kuma ana ba da wannan haraji ne gwargwadon abin da wato aka yi yarjejeniya ko aka amince a kai idan wanda ba musulmi ba ya kasance yana ba da gwamnatin islama haraji to dole ne a kiyaye masa mutuncinsa a kiyaye masa jininsa da iyalansa da dukiyansa da lafiyansa bi ma'ana kamar yadda za a kiyaye wa musulmi haka ya zama wajibi a kiyaye masa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gargadi mai tsanani dangane da ainihin cin amana ko ha'inci musamman a ƙarƙashin ire-iren waɗannan yarjeniyoyi don haka harajin da ake ba da gwamnatin islama mai suna jizya to ga yadda ake karɓa kuma ga yadda ake bayarwa kuma ga hikiman karɓan wannan haraji to sai dai kuma kamar yadda muka sani dama ɗan adam ko dai a ce musulmi ko kuma wanda ba musulmi ba wanda yake musulmi ya samu daman ya aiwatar da addininsa yadda ya kamata kuma yana da shugabanninsa da tsari da ainihin dokoki na Allah da bayanai na manzon Allah to wannan shine tsari na musulunci yana iya yiwa a samu wanda ba musulmi ba a karkashin irin wannan tsari ya kasance shi baya sallah baya azumi baya zakka amma yana ba da haraji sannan kuma baya da fitina to akwai waɗansu abubuwan da ya zama wajibi shi wannan wanda ba musulmi ba ya kokari ya kiyaye saboda cuɗanya shi ya sa a can baya ya ce za a karɓi haraji ne daga cikin sharuɗa ya ce wato kafirin mukhalifin kafirin da yake cuɗanya da musulmi don an karɓi haraji a wajensa sai a kyale shi haka shi kenan wanda ba musulmi ba yana tsakanin musulmi za a bar shi ya bar gemu gemun ya yi fari zai ɗaura rawa zai sanya kayayyaki ko jallabiya da sauran waɗansu abubuwa makamantan wannan waɗansu malamai suna da fahimtar cewa ko waɗansu abubuwan da ya zama wajibi ko kuma a tilasta ya kiyaye domin a bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sai dai duk musulmin da ko duk wanda ba musulmin da aka ganshi a karkashin gwamnatin islama wannan ba shi yake gwada cewa ya halatta a zalunce shi ba ba za a zalunce shi ba kamar yadda muka ambata a baya in akwai ka'idodi akwai sharuɗa in ya kiyaye waɗannan sharuɗa to bayan da za ya ci amanansa ko a ha'ince shi ko kuma a zalunce shi saboda haka a darasinmu na 199 mala ya dauko daga wato ya ce wa muni a rukubul kaili wal bigali wasuruji za a hana kafirin amana eh an ga wajen ko za a hana kafirin amana rukubul kaili, hawan garmun dawakai gaba haka ba za su ringa hawan dawakai suna yawo a tsakiyar gari ba eh, wannan ba nasu ba ne saboda gwamnatin islama ba yadda za a yi a ba da dama wa kafirai su gwada suna da karfi ba zai yi ba kuma kaga irin waɗanda ya wace a wace da dawakai da ake yi na yanzu shirme ne mafiya yawa ma ka samu yayan talakawa ne ko yayan masu sarautar ne ma ba da amfani gare su shirme ne da yawan sun ka bincika an ajiye su wajen sana'a sun gagara yi ko an tsora su a makaranta an tura su amma sun gagara ce zo suna ta yawo da dawakai suna takura mutane a cikin gari ba daidai ba ne kuma duk sarakunan da suka ɗaure musu gindi a kan wannan sai Allah ya tambaye su domin suna cutar da al'umma wa muni a rukubul khaili saboda haka kafiran amana za a hana su hawan dawakai walbigali da alfadarai ba za su hau ba saboda waɗannan duk wanda yake hawan doki ana ganin babban mutum ne wanda yake hawan alfadari ana ganin babban mutum ne sai dai a su da jakuna sai dai a su da jakuna saboda kaskanci wasu ruji sa'annan kuma ba za su sanya sirdi masu kyau ba eh kusan ana fasara irin wannan mutanen yanzu sai su ringa fahimta bambaragwai da yake damuwan yanzu ba irin damuwan da bane da su suna da tsari shi yasa suka tafi a tsari mu kuma yanzu duk abubuwan a yake sai karyan banza ƙwarai da gaske Allah kyauta a surut jam'i ne na sirdi siradai kenan sirdi waɗansu suna bashi jami'i jam'i waɗansu ba sa bashi jami'i jam'i wannan da ake sanyawa a bayan doki ko kuma bayan alfadari to wannan yana gwada duk wanda ka gaishe a wancan lokaci da irin wannan sirdi to musulmi ne to kaga za ka yi masallama kai zai wanda ka ganshi baya da wannan to ba musulmi ba ne kafirin amana ne to su kuma baya musu sallama kai zai yadda musulunci ya tsara wajadati tsariki da tsakiyan hanya mutum ya baje hanya yana tafiya a tsakiya kamar idan an waɗansu manyan mutane hakan suna tafiya kun san sukan mamaye hanya da jiniyoyinsu ma baka ja ba fasa maka gilas za a yi kuma tura ka gefe don ka mutu ba abin da za a yi sai dai yan anje lahira a yi hisabi amma dai ba a duniya ba to inda za a tafi a tsakiyar hanyar bisa tsari wannan babu matsala saboda yanzu an zo an yi kwalta daga nan zuwa nan idan gwamna ya yi kwalta kwaltan nasa ne saboda shi ne ya yi kwaltan saboda karan kansa ne ya kwaltan ko kuma ya yi kwalta wa mutane ne kuma in ka bincika ya ba da kudin aljihunsa ya kwaltan ba da kudin mutane ne ya kwalta to me kuma na zuwa ya gadara da hanya ka gama shugaba kenan gaba daya eh to in akwai hikima ko akwai dalili to ana iya wato tafiya a tsakiyar hanya amma babu dalili babu yadda za a yi haka in an yi haka kuma za a zalunci mutane tun da hanyar tasu ce da kulinsu aka yi domin mun dawo kan matsalan mu abinda ake magana shine kafirin amana ba zai yi tafiya na gadara a tsakiyar titi ba wannan za a hana shi haka wa ulzima kuma za a lazimtar da bi lufin ya sanya tufafi mai yi wanda zai bambanta shi da sauran mutane a wancan lokaci sun yi haka duk inda musulunci yake da ƙarfi shugabancin musulunci shine mafi rinjaye waɗanda ba musulmi ba suna biyan haraji suna ƙarƙashin gwamnatin islama to akwai irin tufafin da suke sanyawa kamar yadda aka ce wa uzira litarki zunnari za a ladabtar da shi za a yi masa taziri kenan idan ya bar sanya azunna a wancan lokaci wata ɗamara ce ko bel wanda suke sanyawa a tsakiyar cikinsu eh, dalilin da ya sa malamanmu na zaure na da duk wanda suka ganki da bel sukan ɗauka kafiri ne ko arne ne mun kaji maganan nan wa tsarin gwamnatin islama duk wanda bai yi ɗamarar nan bai sanya bel a tsakiyar cikinsa ba to ladabtar da ke yake yi sai ya sanya don nan ne za ka gane cewa eh wannan ba musulmi ba ne kafirin amana ne yana da haƙƙoƙi ba za ka taɓa ki ba in kuma za ka yi mu'amala da shi ka san yadda za ka yi mu'amala da shi saboda haka shi ya sa malamanmu na da can suna ganin duk wanda ya sa bel sai su ce wannan duk yadda aka yi arne ne ko kafiri ne to in muka dawo a yanzu bel din ya kasu kashe biyu akwai bel ko kuma abinda ake kira damara akwai inda ya dace a yi damara ko wajen yaki ana daura damara domin saboda mutum ya samu daman yin walwala akwai belt ɗin da yake kama da zi abin nan zariya saboda babu bambanci tsakani to wannan mutane suna sawa yau da kullum saboda kada wandunansu ya sabule akwai belt na 'yan ƙarya tunda wani ma idan ya taki sayan belt ba zai saya ba sai wanda yake da hoton gunki a ciki shi ba zai sa belt ba sai irin wanda biden yake sa belt kai kuma kana nan a cikin lungu aka haife ka kai kana maganan biden biden shi ne shugaban kasan america ko sai ce ai ya ga kalan belt ɗinsa to irinsa zai je ya saya sannan za ka yi karambaji don iyayenka ma sai ya sayar da su ba mamaki irin wannan belt ɗin ba za a iya saya ba gabata rayuwanka a banza idan mutum ya kai ya yi abu to yana iya yi ba tare da matsala ba amma in ba ka kai ba to za ka jefa kanka cikin wahala ne mutumin da bai yi ya mallaki mashin bai takura wa kansa sai ya mallaki mashin in bai yi sa'a ba a kurkuku zai kare ko ba ka bane to haka ma mota haka ma ko gida ko wani abu abinda Allah ya kaddara ya fi karfinka wannan mafiya yawa ya shafi samari ne ba wa yana maganan masu damara ba ne eh, masu damara su suna da tsari irin wannan amma asalinsa yahudanci ne to kuma an kuka je lahira kwa karasa bayanin a can tunda yi ba za a ce ku bar ayyukanku ba Ayyukanku ya gaje a ɗaura damaran nan amma dai asali suwaye suka koya ɗaura wannan bel ɗin. yahudawa ne da nasara to amma musamman samarinmu idan za ka maimakon zariya za ka sa bel domin ya ɗaure maka wanda wannan babu matsala wannan babu matsala amma abinda za a saki ko da gunki ko koyi da wani arne to kaga wannan hatsari ne kuma babba Allah ya kyauta eh za ga makarantu yanzu da dama haka ne mafiya yawa islamiyya ne suke amfani da zariya na boko kuma suna ce bel za a ringa daurawa to ba wai bel ɗin haramun ba ne yadda malaman da suka ɗauka duk wanda ka ganki da bel kafiri ne ko arne ba haka bane. sai dai kuma bai kamata duk abin da ya kudawa da nasara sun kawo komai mutum ya ce sai ya koyi da su ba ko kuna da aladunku aladunku matukan bai saba wa Allah ba to shikenan ku bi aladunku ya fi muku sauki eh. in kana kallon yadda shugabannin kasashe suke mu'amala da juna za ka ga da yawa ko wasu daga cikinsu duk kasashen da suka je ba sa yadda su canza wata tufa idan ba irin ta kasansu ba saboda kana ganinsa za ka gane cewa don waje ka zane yanzu kamar shiga malam jami'u din nan yadda malam jami'u ya shiga mafiya yawa mutanen indiya mutanen pakistan haka suke yi za su samu doguwar riga su sa wanda daidai gwiwa ko ta wuce gwiwa da dogon wandonsu kuma wandonsu nan wala Allah zariya ne ko bel ne dai wallahu alamu sannan za su dauki falmara su sake dorawa a kai akwai wanda suke sa hula akwai wanda ba sa sa hula in kaga hula mafi yawa musulmi ne amma akwai rawanin da suke sawa rawanin da indiyawan na suke sawa da dama daga cikin al'adarsu ne ba addini ba ne sai ka samu ma ba musulmi ba ne warai da gaske do akwai wani likita wani farfesa lokacin da za a yi mini aiki muka je wajensa a ah, da muka shiga ofisinsa sai na ganki da rawani shirin da irin waɗannan kayan ya sa falmara wai eh, ne kuma sai na buga sallama kawai a to gaje jesi mutum daga kauye ya fita waje kawai na buga sallama do bayan mun gama abin da muka yi da muka fita wanda muka je da ke yace ah ya ne da kai sallama na ta aini na ga yace hawa kai kuwa yace ai kun garo ne nan narke ganin su yace ba musulmi bane ya ɗauko takarda yace ai ga sunan wannan shi likitan eh wani sunansa ma wani jinsin jin menene hakan nan ce tsabdi ita ba musulmi bane kawai shi da ya ji kawai ya yi dariya yana ganin kamar kai ka fito daga sahel wanda suka fito daga sahel haka ne ok zama da aka ya bel ba wai kafinci ba ne ba haramun ba ne eh, amma in akwai dalili ana iya sanyawa domin babu dalili kuma koyi da ya kudawa yana da kyau a kauce masa na'am wa zuhuri sukri da kuma bayyana mai a sukri nan haka sa. mai yawa wani nasa an sa a sakri eh akwai wanda aka sa a sakri eh. da bayyanan abin maye ko zan wanda ba musulmi ba ko da an yarjejeniya da su za a samu suna ɗan shaye-shaye ai ba za a hana su shaye-shayen ba sai dai a hana su bayyana ba mu za su fito fili su bayyana ba saboda gudun kar waɗanda 'ya'yan musulmi da musulmi masu rauni su ɗauka ba za ba su su bayyana ba wa mutaqadihi da kuma abubuwan da ya kudurta a cikin zuciyarsa wato na akida kenan abin da ya kudurta a cikin zuciyarsa na akida akidarsa ba zai bayyana ba ya ka fitowa fili yana bayyanawa amma wajen ibadan sai je yi tunda mun yi bayani a can baya ba za a rusa musu wajen ibadan su ba za a rufe ba za a bar su suna ibadan su duk da kasancewa ba musulmi bane karkashin gwamnatin islama sannan in za su gina wajen ma akan yi la'akari da dalilai in akwai maslaha za su iya gina wajen ibadan su ba za a hana su ba wannan shine tsari wa basti lisanihi sannan da kimfida abin da ake nufi da basti lisanihi shine wajen gulma da annamimanci da zage-zage nan ma za a zartar da ai za a ladabtar da shi idan yayi haka Ba da za ya zo ci mutuncin musulmi a fili ba za a bar shi ba musulmi ma ya ci mutuncin musulmi a fili ba daidai bane Allah ya riga ya faɗa la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minkunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab saboda haka ɗabi'a ce ko tsari ne na musulunci mutum ya kasance wato yana nan normal zai yi mu'amala da kowa zai yi mu'amala da babba da karami da namiji da mace da mai hankali da marar hankali da musulmi da wanda ba musulmi ba daidai kowa kai mu'amala da shi gwargwadon matsayinsa ba tare da ka cutar da shi ba saboda haka abinda ake so musulmi ya yi kenan to kaga wanda ba musulmi ba ya zo ya yi wannan za a ladabtar da shi to idan musulmi ne ya yi wannan shi ma dole a ladabtar da shi dun ba daidai ba ne ina fata an gane shi ne bak ne shi shimfi da harshe da zage-zage da faɗin kalmomin da ba su dace ba wa Katil Hamru. kuma za a zubar da giyansa shine tabiri duk wanda ya fito fili da kwalban giya ko ya fito fili da kwalban kurkura ko ya fito fili da ainihin taban wiwi duk abin da ya shafi abin maye ya zo ya bayyana to za a dauki mataki a kai za a karbi abin a zubar ko kuma a kona ko a wulakanta abin tun da shi ba musulmi ba ne kuma bai bar wannan abin ba to shi kenan ya abin sa boye a boye kan ba za a hana shi ba na'am wa na naqusu haka idan ya fitar da kaho ko sarewa to wannan kama za ka samu ga wannan muke abin nan to abin da zai baka takaici shine da duba ka gani ko ranar da ake yawon maulidi da abin nan irin abubuwan buce bushen nan da ake daukowa da kaɗe-kaɗe abinda kiristoci suke yi ne ranar kirsimas shi za su fito da shi ranar maulidi kuma shi za a fito da shi ko masu raka gawa kabari musulmi za su raka gawa kabari kuma su dauko irin wannan bushe-bushe abinda arna suke yi abinda yahudawa suke yi wanda ba musulmi ba yake karkashin gwamnatin islama idan ya bayyana wannan a fili karyawa yake yi to kuma sai aka wayi gari saboda tsaban lalacewa musulmi kuma su suke yin waɗannan abubuwa in ka musu wa'azi su ce kaza kaza kaza kaza za a je lahira kowa ya gani Allah kyauta wayan taqidu bi qitalin sai dai jizya ko sulhu sulhun da aka yi saboda jizya ina fata an gane yana warwarewa ne bikitalin da yaki duk wanda aka yi yarjejeniya da shi sai kuma ya je ɗauki makami ya yakin musulunci to wannan sulhu ya warware sulhun nan ya warware har ila yau mu sake komawa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a fa imma mannan ba'du aka ce musu su tafi ba karbi komai ba wa imma fida'a ko aka karbi fansa lokaci guda fa in ma fida'a ko aka karbi jizya lokaci lokaci ka gana zaune lafiya sai suka zo ka dauki makami kuma suna yakan musulmi to wannan yarjejeniya su rusa ta su sai a yake su kawai wa mani ke suna ba da jizya kekara kekara suka ce sun fasa ba za su bayar ba suka yi tawaye sai a yake su wa alal ahkami da taurin kai bisa hukunce-hukuncen musuluncin da ya zama wajibi su kiyaye suka ce ba za su kiyaye ba wannan ma sun warware yarjejeniya wa bi gasli hurratin muslima wa gururiha idan sun yi fashin wata ya musulma kuma suka rude ta kamar yadda na ne wa yar kano ko shigen haka duk da kasancewa na ga labaran da yawa amma ban karanta ba na gana ta abin nan saboda wani lokaci akwai kwadayi wani lokaci akwai sakaci na iyaye kwarai da gaske ana samun problem wajen tarbiyya amma duk kafirin amana da ya sace musulma ya je yi lalata da ita duk mafiya yawa abinda suke yi kenan to ya warware yarjejeniya ya warware amana kama abin abinda zai baka takaici shine a cikin community sai ka samu akwai samari 'ya'yan musulmi da suke sake abin din suke musu fyaɗe ba wani matakin da aka dauka akan su saboda tsabar lalacewar shugabanni Allah shirye su saboda haka duk kafirin amalan da ya haka ya warware amana wa gururiha haka ma idan ya rude ta kafirin amana ya rude ta yace shi musulmi ne kaza kaza yanzu ko wannan nan China ya ce ya musulunta haka aka ce ko ya ce ya musulunta sun yi za su yi aure suna haduwa a shoprite iyayensa a kasan china sun amince amma iyayenta nan sun ce ba su yadda ba yi to ba mamaki ya mata shi ma ya yi wa gururi hane ya yaudare ta to duk wanda yake kafirin amana ya yaudari musulma har suka yi aure sai daga baya sai aka gane ya yaudare ta ne to raba aurensu za a yi aladabtar da shi wasu malamai suka ce dole ba ta sadaki abinda malaman fikiyo suka faɗa kenan dole ba ta sadaki sannan kuma idan ta ɗauki ciki da gare shi wannan ciki din nata ne idan ta haife shi wannan yana matsayin ɗa ne kuma yana matsayin musulmi ne domin addinin ta zai bi sai abinda za ku lura mafi yawa irin waɗannan sai ka samu ko akwai kwaɗayi ko akwai rashin tarbiyya ko akwai rashin tsari dama addinin ma bai dame su ba saboda haka yin mata haife shi aka ce ɗan ya koma wato arnanci ita ba damuwa za ta yi ba saboda ita ma ba ta damu da addinin ba Allah ya sauwake amma dai wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne na warware ainihin amana wa ihi ala musulmi muslimina haka ma leken asirin sa bisa sirrin musulmi kafirin amana ne yana zaune da shi ake shi leken asiri yake yi to ba za a bar shi ba ya warware amana kuma dole shugaba ya dauki matakin da zai dauka a kansa na nabiyyin bi malam yakfur bi ko ya zagi annabi kowane annabi ne ba da abin da ya kafirce da shi ba in akali abin da ya kafirce da shi ne za a bar shi Wa ya kwarai da gaske yanzu kaman wanda yake ba musulmi ba addinin nasara yake bi aka zo aka yi yarjejeniya da shi yana zaune sai yana taje sai ya ce ai isa dan Allah ne wannan ba abin da zaka masa ne kwarai don akan wannan ne kai yarjejeniya dai daman addininsa kenan eh masu wannan bangaren muke isa dan Allah ne isa Allah ne a menene abin damuwa isa dan Allah kai ma dan Allah ne ne don kamata yake karshe zai ce kai ma mai bi ko ba ka suke fala ba to dun ya zo ya faɗi wannan saboda wani wata munasa a wannan ba za a abin nan ba amma ya kawo wani sabon abu wani sabon abu ya ɗauki ashar babba ya gunduma ma wani annabi to wannan ba za a bar shi ba warai da gaske domin addinin sama ba a ce abin nan ba ya ce kamar annabi wane ya ci kazansa da ya kaga wannan ya fi talayi amma duk wanda kaji ya ce maka ai isa dan Allah ne mu ma ƴaƴan Allah ne na hannu abna'ullahi wa ahibba'u to daga nan zaka gane ga irin addinin sa wannan ba za ta ba shi ba qalu aka ce malamai suka ce shine qalu kalaisa bi nabiyya kaman ana taji sai yace ai aka ce kaman annabi zakariya yace ai annabi zakariya ba annabi bane zakariya ai ba annabi bane ya za ka yi ka ba shi annabi to shi yasa idan kana jomiyan ko kuna debet da wanda ba musulmi ba kuna irin wannan mujadala to ka san da waye kake yi shi yasa a tsarin ilimi yake son tsara su yi mukabala da tsaransa mun ba yadda za a yace wanda ya karanta ahalari da kawa'idi ya zo yana mukabala da wanda ya karanta risala da iziya da ashimawi da ahalari da kawaidi dun ba za su zamo dai ba to dun ya ce kalaisa bi nabi ai ba annabi bane annabawa nawa suka karyata sannan ba za ta ba shi ba aulam yusar ko ba aiko shi manzo ba a ce wane ta yi ba manzo bane kuna ta ba shi manzo ba manzo bane mu haka aka karantar da mu Aulam yanzil alaihi qur'anun ko yace ba saukar masa da alqur'ani ba kenan yana nufin annabi muhammad to ai da man dalilin da yasa bai imani da shi ba kenan ta taqawwala ko kuma yace a ah, ni dai na ji ana magana ai shi kirkira yayi kawai ya kirkire shi ne kaga qur'ani ya ce ya ambaci yayi na rating din wannan abin da suka fala ya kawo ta taqawwala cewa ai ya kirkire shi ne aka ta ah, waɗannan ba su yi imani ba ne kawai shi yasa suka faɗi wannan magana to don kana dibet da wanda ba musulmi ba yace ai ai qur'anin nan ma kirkiro shi muhammadu yayi to kai dai karka ja abin ne da yawa tunda already shi aqidar sa kenan akai yake karka ja har rai ya baci fitina ta kunnu sai ka san yadda zaka tafi da shi shi ma ya nutsu ya san abin da zai fara au isa khalaqa muhammad ko bulan bakin sa yake kawai annabi isa ya halitta annabi muhammadu ma saboda haka muhammadu ma yana karkashin isa ne muhammad na karkashin abin nan menene jesus to wannan ma sun saba fada aw miskinun muhammad yukbirukum annahu fil janna ko yace Allah sarki miskin su da larabci suna son su abin nan su tausaya maka wani lokaci sai su ce miskin wato Allah sarki kenan muhammadu allah sarki yana ce muku shi din nan yana aljanna an yi wannan labari gaskiya ne Ka bai yarda da shi ba kenan eh, bai yarda da shi ba tunda daban ba musulmi bane yayi ba za ka tilasta shi yarda da shi ba ya ce ma 'yan lam yanfa ne hina akalatul kilab to sai dai wannan kalma ta karshe bari ku ji fasara ma me ya same shi shi muhammad lam yanfa nafsahu bai amfanar da kansa ba hina akalatul kilabu lokacin da karnuka suka cinye shi an ce wani malamin nasara ne zamanin imam malik yana ba da labari sai yana ce ai ai muhammadun karnuka ne suka cinye shi mutuwansa karnuka ne suka cinye shi to idan da shi na allah ne shi annabin allah ne sai ya hana karnuka cinye shi batun karnuka suka cinye shi shine mutu karya ne ina fata an gani amma dai yana faɗa wa mutanensa a can shine sai aka rubuto tambaya domin a tambayi imam malik yace to shi ne bai taba jin wannan ba amma yana ganin don dakile abin kada gaba ya yadu wanda ya faɗi wannan magana kamata ya fille kansa saddan li zari'a ina fata an gani so saboda haka suka take su suna faɗin wannan to sai ka gyale su amma kar ka ja magana tunda bai kamata ma ka shiga cikin wannan magana ba sun ya shafi akidinsu ne wa kutila illam muslim amma idan ya zo ya dage ya fito da abubuwa a fili aka yi ta jayayya da shi to wannan za a kashe shi idan bai musulunta ba ko ya bari eh, tun da ma farko waɗansu malamai suna ganin akwai shari'a na tuba da sauransu walan sun ce in ya bayyana wannan aka masa kashe di to ko dai musulunta ko a kashe shi a cikin biyu dole a yi daya wasu kuma suka ce babin tuba yana nan in ya tuba ya bari shi kenan ana iya barin a bisa kafircinsa da ne wa in kharaja dalil harbi idan kafirin amana ya koma kasan da ake yaka wajen kafirai tsantsa wa ukiza kuma sai aka kai musu yaƙi sai aka sake kama shi sai aka zo aka ce ah wannan ba wani bane da muna tare da shi ya gudu ya bar mu bayan yayi aika aikan da yayi to yanzu Allah ya kama ka zaka gani to me ya kamata yi istoriqa malamai suka ce tun da an kama shi to kana kashe shi amma matsayi mafi kaskanci shine a mayar da shi bawa kwarai da gaske a mayar da shi bawa domin kaman wato an amince masa ne sai ya ha'inci ya gudu ya koma wajen kafirai ina fata an gane da aka kai yaki kuma bisa tsautsayi sai aka kama shi to sai a mayar da shi ya zama bawa amma da ka'ida izlam yuzlam illam yuzlam idan ba a zalunce shi ba wato abinda yake magana shine wannan mutumi dole za a in aka kama shi to ba lokacin da aka kama shi za a mai da shi ba ba sai a samu kwararru sai a halaku me yasa ka gudu yana iya yiwa ya ce dalilin da ya sa na gudu akwai wani makwabci na ko akwai shugabanmu wani ko kwamandan mu ko mai angonmu ko rabenu ofisa ko menene ya takura ni ya takura ni yana zalunta na to in an bincika aka tabbatar haka ne to wancan mutumi ne za a zo aka mu mun shari'a ta koma biyu wannan gudun da yayi kuma ya kauce mabautan nan duk da kasancewa an kama shi saboda zaluntar sa aka yi musulunci ko baya goyon bayan wannan saboda yan ka zalunci mutum ya rasa yadda zai gudu zai yi ina fata an gane shi ya zama la yace da ka'idan illam yuzlam idan ba zalunce shi ba wa illa in kuma babu wani dalilin da za a gamsu fala to shi abin da aka fala a can baki ne za a dauki mataki a kansa yusturika sai a bautar da shi ko kuma kutila a kashe shi kamo harabatihi kamar ma kafirin amana ne sai zo yana fashi da makami sai a kama shi cikin yan fashi da makami to an kama shi cikin yan fashi da makami ya warware abin nan amma ba wannan hukunci ne na maganan a bautar da shi ko a kashe shi zai ba a sai a dauki hukuncin fashi da makami shi za a tabbatar masa duk waɗanda aka kama suna fashi da makami ba a duba addininsu eh, ba a duba addininsu saboda haka da musulmi da kirista da mai addinin gargajiya da bai hude sai aka kama su suna faki da makami a gwamnatin musulunci to ga aya nan inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi to na karshen ne aw yunfaw min al ardi aka ce wannan yana hannun shugaba ne abin da ya ga ya dace don idan yara kanana ne sun fito suna dan barazana to sai a kora su wani waje daban in dai ba su yi kisa ba sai a kora su wani waje daban in aka kore su wani waje daban sai a sa su a karkashin wani abu domin a koya musu hankali bayan sun yi watanni shida ko shekara guda sai a dawo da su to za ga ko an ce musu sai fashi da makami din ba za su yi ba ina fata an gane na'am wa in irtadda jama'atun idan an samu jama'a masu yawa suka yi ridda wa harabu suka yaki musulmi fakal murtaddina su ma waɗanda suka yi ridda ne hukuncin su shine hukuncin kisa duk wanda ya yi ridda eh, kisa ne duk wanda ya bar addinin su man baddala dinahu faqatuluhu saboda haka in ya je ya fita yi abin nan to kisa ne don kaga shi ya balle ya yaki musulmi ya yi ridda ya hada abubuwa guda biyu waɗannan musulmi ne yake magana amma waɗancan wanda su kuma kafiran amana ne suka yi fashi da makami to hukuncin fashi da makami za a yi musu musulmin da suka yi ridda kuma suka yi fashi da makami to wannan kisa ne kawai don shi ne don hukuncin ya hadu ya yi yawa eh. walil imami al-muhadanatu maslahatin sai maganar sulhu kuma a takaice ta wani bangare shine darasinmu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh